Wa ala aalihi wa sarfihi wa sumayi. Ne ko gbogbo ari a nan general sule barau a nan kwanci yan uwa masu sauraro da rediyo na koro ne kusa da social media da sauran kafafen na zamanin da mafi saman bakonmu da ya ziyarce mu a yau a ah, zitfila randali daga barko musulunci gaba ɗaya, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau sha uku ne ga ramadan hijira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan taifurai miladiyya haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. yan uwa masu kanta, kai koyar Allah ya kan karbi musulunci jiya wanda ya kamata family din ku to yi mata wani taimako tare da ku gaba gida, Allah ya karfafi lantinta. Na ah, aya ta sha uku bismillah. فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فتركتا دركة واحدة يا الله يا ترى منا أريد أن أبان وإن تكي مشهورين karnin samud da yadda Allah ya kare da su saboda kin musulunci karnin adawa da kuma karnin fir'au da wayanda an ka birkice ƙasar su mutanen lord duk dai Allah ya nuna a ah, waɗanda duk suka yi kakakka da Allah babu labarin Allah ya kare da al'amarin shi yasa yau ya shiga yana ba mu labarin abin da ke shi ne tashin duniya don abin da za ka yi a cikin duniyar nan ka tuna ranar da za ta bari ko me za ka yi ka dinga yi kana tuna ka ko kuma tashin kiyama domin tashin kiyama ko da bai zo ba shi ne inda za a yi wani-a wani kayayyakin da ka zo da su ko ya zama alkhairin ka ya fi yawa Allah ya sa da muke ko kuma ya zama sharrin ka ya fi yawa Allah ya kare shi na ya ba da siffan kiyama ya ce a fa'ida nufiha fi turi ranar da za a yi tashin duniya shine ranar da muka yi buta a cikin ƙaho amma kafin a yi buta cikin ƙaho akwai ayoyi da za su bayyana masu girma wayanda duk wanda ya ga ɗaya daga cikinsu dole shi ya dare cewa lokaci ya yi daga ciki akwai kullowa rana daga yamma da ta sama gabas wannan na abin da mutum zai zai yi da cewa lokaci ya yi sahiya ta waye kana dibin ga rana gabas sai ka ji dai cikin gari ana gera cewa ga rana ta fito daga yamma daga nan abubuwa da yawa za a yi su har tajirai za su yi ta yawo suna neman wanda zai an shi dukiya wasu na ba da akawun yanci da jama'a wasu na cewa a buɗe banki duk abin da a ke a a raba suna koro dabbobi suna yawo cikin gari suna neman wa ya iya dafa a ba shi ko da saniya goma shi kuma talaka yana gudu cewa an ka bani ni da awa tambayoyi kenan don haka ba ni lokacin da za a bar bankuna ko buɗe kuma babu wanda zai shiga ya ɗibi kuɗin don kowa na jin tsoro an fara firgita ba a yi kusa ba amma dai hankali ya tashi mutane abin nan dukiya ta kariya to ana cikin haka ne akwai wasu abubuwa masu fashewa mai ƙara wanda za a je a yi ta tambaya cikin gari ina ne wannan abin yake kara ba a san inda yake kara ba sannan za a yi ta ganin in kana da dabbobi za ka ga dabbobin in suna yawan kuka za ka ga sun bari za su yi ta kallon ka ah, daga nan ne sai musa a yi busa a cikin kaho har yanzu ba san irin wannan kaho da ba ne na Allah Allah ya san yanayi ah, in an yi busa a cikin na lafatun wahida wannan shi ne busa na na farko dama busa biyu ne doyin an kai na farkon nan mutafin faduwa za a yi a mutu domin a ko inda ba cikin kabajin suke suna cika kasa suna tafiya wannan sautin yana da ƙarfi kwarai sai su tuba da kuma kafin a yi wuta na biyu na waƙumi latin abuwan jibalu ba duka ta zamuwa ida waƙumi latin abuwan jibalu ƙasa da duwatsun da ke kike da ita irin na farauta a gami tuni daya ba duka ta da katan wahida a nike su nike wa guda ɗaya domin a sheke su aisha radiyallahu anha ta faɗa cewa ita ta farko a duniya gaba ɗaya bai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da an ka ɗauke ƙasa da duwatsu an ka rike mu banu adam ina muke da mu da jinnu a lokacin to ina muke tun da bisa ɗan da ɗauke an ce an da zuwa da a kan ne a nike ka a shege ka ta zama kura to mu ina muke sai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa muna kan tarihi to akwai ruwaya da ta zo da yawa akwai an kuma sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar wannan hukunci in ka sa da zuwa ina ne mutane ciki kuma duk da ba da amsa da cewa suna kan sharadi Allah ka ba mu cika da imani فيومئذ وقعت الواقعة وإن ونلوك كيادو شيني في a wannan حالي ma'ana wannan lokaci waka ake mai aukuwa ta daga ta wasu mai aukuwa ita ce kiyama kenan ba ta da wasu abubuwa da za a jirga akwai hukuncin da ya ce faɗo nan da an kai an ka mutu za a samu shekara arba'in eh, kowa ya mutu gaba ɗaya a lokacin da kowa ya mutu gaba ɗaya mutane za a masu mutuwa ta bi mala'iku ta kai sai a ga horin ɗin su suna nan cikin aljanna su ma tsoro zai kawo su don da ne ake kansu za a kashe mutane a kashe mala'iku duka sai dai za a bar irin malikun za a bar irin mai hakon malikun shi kawo a rikon aljanna don a tamborin ɗin nesa wa malaman saboda haka akwai wasu mala'iku kuma dai waɗanda yake suna da rai a wannan lokaci kamar irin mala'ikin mutuwa da zai rike ne da ke tallafe da alfarshi duk dai wa'annan za a biyo daga baya ka shi hada aljanna za a shiga da aka aljanna don ji a kashe su da baki daya ala yi halin wannan lokaci Allah dai yana ba da shaida cewa zaman duniya ya kai karshe abinda da ke aukuwa ya riga ya wanda zai samu kafa ya samu cikin rahama Allah wanda kuma azaba za a yi mai wannan kuma ruwan shi cikin adalcin Allah Allah ku ya mana ولقد السماء فهي يومئذ وشقت السماء ألوكة السماء تتعي ta hoppare gaba daya ta yi falle-falle wahiya saboda wannan rana yanzu tana da ƙarfi amma rana nan duk da duniya ta tashi don haka za ta zama wajiya mai rauni mai taushi zama na sai ka faffare falkace falkace daga baya dai ita ma za a gaggame ta wuri ɗaya a nike ta ta tafi iska na والملك على kuma kowa na iya ya gan gaggace za su zo cikin sararin samaniya ko ina babu samai bakwai nan ma abin da za a gani samai sai mala'iku za ko ina sararin samaniya a lokaci mai suke yi ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية a lokacin suna tallabe da al'arshin ubangijinka wannan sauran mala'iku kenan da suka rage suna tallabe da al'arshin ubangijinka yau ma idin kama an ce hina idin a wannan lokaci ko kuma a wannan yini suna tallabe da da al'arshi su nawa ne sai ce samaniya kenan ba a san hakikalin nawa ba ne yana yiwa samaniya kamar yadda ahalul ilm suka rubuta yana wa mala'iki tabbas mala'iki guda ɗaya na tallaga duniya duka to amma sai da aka nemo tabbas suka iya ɗaukan al'arshi suka tallabe ta ko kuma wani daga cikin magabata ce a samaniyar ana nufin sahu na mala'iku guda tabbas, ba mamaki ya zama na kowane sahu a ce mala'iki dubuna ba mamaki su yi haka sahu dai tabbas na mala'iki abin da ce tallabe da al'arishi kamar yadda bayani ya gabata cikin karatunmu na kwanan baya dole don mal abin da musulmi ya fahimci girman al'arishi in dai ana iya ɗaukar sama ta ɗaya a kai sama ta bakwai a jefa cikin kursi su ɓace gaba ɗaya saboda girman kursi to a ɗauki kursi ɗin kuma a jefa cikin al'arshi kursi ɗin ta ɓace gaba ɗaya eh, duka kaga wannan ya nuna kenan ba sai an yi dogon sharhi game da wannan ba domin ubangiji laisa ka silhi shaikun wa huwa sami'un basir ba abin da ya kama da shi balle ka sifanta kuma mai risala ya ce masu kaiwa matuƙa wurin sifa ba su iya kure matuƙar sifa game da Allah lahiya ka shi dai kawai ubangiji a bashi haka nan yadda ya siffanta kanshi ba tare da an gudu ko an zurfafa na يومئذ تعرضون لا تخفى منكم وجوههم خافية يومئذ تبرزون wannan rana za a kira ku taho ku taso daga inda kuke waɗanda a cikin kaburbura su hito su taho ubangiji ya zo da kai ne don caji rai za a kire ku ku zo ma'anar tu'ura duna za a bijiro da ku ma'ana za ku zo ku tsaye tsaye za ku zo ku yi tsaye-tsaye kafin a fara shari'a idan kuna cikin kaburburan za su babbare ku fito kamar yadda tunge suke fitowa abin nan za ku zo gaban Allah na ta famin babu wata koyayya mai iya koyewa ma'ana bai yi wa a akwai wani mutum a wani wuri wanda ya koye ba zai yi ba kowa zai fito ya tsaya kuma kowane na da jallo ga wuya ne wannan jallo littafi ne kamar da ya faɗa suratu isra wa kullum insani wa kullum insanin alzamnahu ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ko da yanzu baka iya يا la tana dole ka iya don babu littafin ka kai za ka duba wa kanka don haka Allah ya ce la ta famin kun hafiya babu wata mai koyewa wadda za ta iya koyewa ya zama na Allah bai ga inda take ba in dai cikin samai na an gama da su babu an tafiyar da su an sheke in kasai bakwai ne ma babu kasai bakwai wannan ƙasa guda ce fara wata tabbatar al'arzu gairar yau matu baddalul arzu gairar arzu wata mawat wa barazu lillahi alwahidil qahhar yau matu baddalul arzu alkiyama rana ce wadda za a canza muku wa ga kasa za a ba wa ga kasa ba mai wurin noma za a kawo muku wata kasa wadda Allah ya san iri yadda take amma dai fara ce man yi tafaki cewa fara ce ah, wata mawa kuma samai duka babu babbar zo lillahi wahid da tsaka a lokacin duk fito gaban ubangiji ah, makaɗaici kaha mai karfi wanda ke kallawa ko ba su gaba a haka sai ce fa’amma man utiya kitabahu biya minihi fayakwa فهو في عيشة راضية فأما يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا to shi ne za a fara yi wanda za a kira ka tsakaninka da Allah ubangiji ya karanta maka kurakurai da kai ba wanda ya san sai Allah kuma ce mai kayan da amma kana neman rahama shi a yaje ma sai ya ce to ba tafi cikin jama'a to wannan kaga da nan kai ma ka fara tarai cewa in an yi hisabi babba kana samu sauƙi to shine yanzu an kira an ba kowa takardu ne da littafi ne shine Allah ya ce a nan wa an ma man oke kitabu ne ne amma ka ba shi littafi ne da hannu ne na dama don da littafin na ga wuya cire shi da ai sai a miƙa ko kuma yana yi wa littafan nan da ke hannu rake guda ce wayanda suke na dama da na hagu za su kawo su ba bangiji ko kuma su suka sanya da a yi daga nan sai a kira ka a ce to ka zo ka in Allah ya sa aka baka littafin nan an ka miƙo ta dama to alhamdulillah sai ya kula ha'u ta kitabiya in an ba shi sai ya bude shaji na ɗaya shi diba ya fashe da dariya shaji na biyu na uku tsakiya har ƙarshe sai ya ga babu abin da a ciki ne sai gare eh, <laughs> ku ko kuma excellent ya yi sa'a kenan yana yi wa Allah shi ya sanya za a yi rubutun wace sifa ce ta rubutun na lahira wanda dai da ka bude kana iya gane ga Allah da ga azurabi to da ya ga haka sai ya sheka cikin jama'a inda yan garin su yake sai ya ce ha ya yan uwa na dangi mu kura uke ku an sa ku karanta abin da littafi na ku diba ku gani ni zanantu anni inni zanantu anni mula نار حسابية ni da ma na tabbata saboda akwai nan da bayan ni na tabbata dama eh, ni mulakin hisabiya zan gamu da hisabi na mai sauki to ya an kai ya sani yayi ya sani tun da an kire shi san shekaran jiya kila ko ko da zuwa Allah ya gana da shi ya karanta mai kurakurai ne ya yafe mai kamar yadda ya faɗa an ce ya ka ga da dama yanzu ya tabbatar da uku na kwarai zai kawo don haka in yace inni zanantu anni ni na tabbata don zanna in tana da annaba ta za a fassara da tabban in ba ta da annaba ta to kamar yadda larabcin ta yake to nan akwai Allah don haka inni zanan ni na tabbata an ga da karfafa magana hakika ne mulakin hisabiya zan gamu da hisabi na mai sauki kuma baki yana haɗa ma mutane yana raha yana murna kamar dai wanda an kai jarabawa ya tabbatar da ya yi a dangware da gudu ya ka tahowa ya gwada ma baba ne ya gwada ma in ya gwada ma abokai in ko ya samu beri kuwa kaga zai ce ba a wata ba ba na فهو في عيشة راضية الله يا جماعة wanda ya ce tun da ya samu haka na ga dama fa huwa fi ishatin radiya wannan yana cikin rayuwa yarjaddiya da ma'ana wato bai da wata problem ba wani judgment da za a yi kuma ya samu matsala tarafi ne wucewa zai wurin awo ne na nauyin jari zai na alkhairi babu kuma wani abu da za a zo a bincike shi wanda zai samu matsala duk wanda an ka ba shi littafi ne ga dama to tabban dan aljanna domin wata aya ta faɗa wanda ba a bashi da dama ba wa amma man utiya kitabu wara azab wa amma man utiya kitabahu wara azhri فسوف يدعو ثبورا. أولا أنك باتي تهنوا amma a inda a baki ta hagu ya za a yi hannun hagu zai miko ya an da hannun bankare shi za a yi kamar kullumi inda a gasa shi wurin mahauta sai a bankare hannun nan eh, da su ne a daddane shi kamar da ya jinki hannu shi da sai a tashi nan kirjin gabanai daura da inda zuciya take eh, sai a matse yana koyo ana danna wani koyo har an an jaji ya koma can hannu ya shige abin nan zuwa gwiwa hannu ne ya bankare ya shige ta bai ne eh, a farce ya fito can can ga bai ne kuma za a mace za a garsa samu bai wurin awadu su keke don hannu ya fita can baya in hannu ya fita sai a kama huska sai a a ɗaya ta wuya ne na a juya shi sai fuska sai ta koma can wurin zuba rafi nan ciki yake fuska kuma tana wajen bangaren baya sai a ce mai ya sai a ba shi ta baya duk wanda an kawa haka ba za a mai ba tajiri ne amma musulmi dan wuta ba a yi mai haka sai dai waranti dai ya nuna cewa akwai matsala in ya samu an ceto idan ƙur'ani na ceto ƙur'ani zai zo ya bada koli mai yaro mai kyau ya zo ya ceto hilin kiyama har sai annabi ya tambaya wannan waye ce an bala ka jillo ce ƙur'ani ne wanda kace zai yi ceto shi na ya zo amma ya fi ceton alaramomi in ya gama kwashe hafizan Qur'ani ya kwashe masu rabi ya kwashe masu kwata hatta wanda adda sura guda su a kwashe ya ai kaga zo an kwashe musulmi ko Allah ka ba Qur'ani ke kan sannan bayan shi annabi shi ma zai zo a kwashe ya ce to bayan shi yana yiwa kuma makokinka wani dalili na Allah ya ce ya taho ya ceke ka sai makokinka ya to in ya taho yadda zai ce kan zuwa zai yi gaban Allah Allah shi ya san mi zai fara mai ya wani sai ya roƙi cewa yana son a yahe maka shi nan sai Allah ke to na yahe shi shi nan shi an teku ba zuwa da ka kace na na ba ka tawo tawo ka tawo don da ka a a ya ba haka ne dama ce kiran tana aiki اليوم إذ لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا tsoro kake ji don haka kowa shiru yake lokacin da tsohuwa ka ta da su kayan kuka kamar jini ya hito ma to ga shi yanzu ka gane ta hilin kiyama kun gamu ita zindir kai zindir ba ka da ikon ka ce ina mun hasu nan shiru tsoro ka ce shi ne Allah ya ce la ya ta kallamu muna, wannan lokaci babu wanda zai iya cewa ala illa man azina na rahama sai wanda mai rahama ya ba izini ya ce wane ka yi magana kuma amma in za ka yi magana faɗa ma abin da za a faɗi za ka faɗi za a yi shi yasa ce wa ƙala ba. dole in za ka faɗi kuma da abin da a daidai bakin abin da an ka ka ba ka da iko ka yi sauƙi ka yi labari ka yi ta sanin gari ba ka isa ba kowa shiru yake eh, Allah shi ba mu da imani na fi jannatin aliya to ne Allah yake bayan ya gama gaya wa mutane ne su karanta littafi shi da ma ya tabbata cewa zai gama da na kwarai eh, don haka sai Allah ya yanke hukunci ya ce wannan babu wani bincike kai ne fi jannatin aliya yana cikin aljanna madaukakiya aljanna madaukakiya wadda ta hi daɗi ta dafa ba shi tunda ba a yi mai bincike ba tunda ba a yi mai bincike ba kenan babban dan aljanna na Utufuha daniya Utufuha daniya ɗan itacen da ke cikin gidan aljanna daniya an kusantar da su kenan ya sanawar malka'imu a walƙa'idu wal mutsaje wanda an tsaye a aljanna don shi dan aljanna ba a san in yana zaune yana son wata itaciya yana son wani dan ice wai sai ya tashi sai ya nemo wato awon hantai don haka in zaune yake itaciyar za ta reshen ta zai yi ƙasa sai ya tsinka da nan zaune ya ce ta koma inda take in kuma tsaye yake to inda yake tsaye nan gwargwadon tsawo na yi to wannan rehin zai ba shi ‘ya'yan itacen sannan kusa ga baki ne ya ɗiba ya ci in kwance yake wa reshin zai so lallabo ya yi wata ƙasa na rahoton da bai sai ya tafi ya ci da baki don haka duk wanda ya kaso in duk da yake in zaune yake in kishin gida yake duk wanda yake so haka itin zai zai ba shi ganye zai ba shi ‘ya'ya ya ci na كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا تأكيد مثلا الجنة دان تقاركي سنة كتي واشربوا كشاعة abinda duk kuke so ku ci ku ci abinda duk kuke son ku sha ku sha bima aslaftum hani'an ko halal babu zargi babu cajin ka wato aljanna kuma wani abu mai daɗi cikin ta ba a ba haya sannan ba a jin hilari ba a ba haya don wannan abinci na aljanna bai ba a ba haya ce kai na ka kwasa garin kwaki gudan kwano ka sai daji kai ta zubewa da kasan kasko to can ba a ba haya saboda ana ganin ba haya kazanta ce yana yiwa ta dame ka ba haya sannan an ɗauke maka ishirwa an zai yin wa illa wannan hanyar a kana ci ne kawai a dinnan salar zuzan saboda jin daɗi kana buƙata ka ci duk sanda kake buƙatar sha ka sha duk sanda kake son ka canza tuwani ba dauɗa son kai ba ga sunan kowane ɗaki ga sunan birke Allah ta kumfa ya kuna an ka kumfa maka su ba tankin duniya ba kuma an yi maka su ta kowane yanayi akwai mai kauri akwai wanda kuma bai da kauri alhari ne an yi maka shi iri-iri kala-kala da wanda a shaka-shaka da wanda a da kauri akwai dakunan da in ka shiga za ka samu matanka ta wajen da aka reta shaka-shaka na don a zaburar da kai in kana da bukata don haka ba ta da sannan a ran da kuma za ku fito ƙarƙashin itaciya eh, abin nan don ku huta sai ta shigo kuma da alharini mai kauri da sauran kala-kalan tufafi don kuma a ga shawa nan raha za a yi haka dai za a yi sai maka abin nan yau da gobe in daɗi ne za ka abinci na yake aliya madaukakiya bima aslaftin saboda abin da ya gabata gare ku na aiki fi fil aryani haliya akwai ma'arifa ko fi ayyami ya fil ayyami cikin kwanaki kenan ya zama kwanakin duniya domin duniya can na za ka yi aikin da za a baka wanga gidan ba lahira za ka yi shi don haka an ce ci ka sha ka ji daɗi saboda ayyukan da kai yau cikin kwanakin da sun ka wuce wato can duniya ka wahala wurin sallah ka wahala wurin azumi ka wahala wurin zakka tijaniya addini tafsiri ka shiga cikin duhu ka yi nan ka yi nan kullum ga kanan in ka sai wurin aikin hajji nan ka hau dutse nan ka gangara haka dai don haka kwanakin da ka yau duniya kana wahala to dalilin su ne an ka tattaro an ka sakan kama har abin da baka yi ba ma'ana har aikin da baka yi ba yanzu an biya ta Allah ya sa da mu suke وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية وأما من أوتي كتابه bishimalihi amma wanda ya rashin sa'a an ka ba shi littafin shi da hagu eh, yana da kyau ku lura da hakiman maganan nan biyu an gama magana akan wanda an ka ba shi ta dama to me yasa muke ci da dama me yasa muke sa yaran mu su yi tushen in sun ci da hagu mu ce kai ta dama asalin abin da yasa kullum za ka dinga amfani da dama in shayi za ka sha ka sha shi da dama tuwo da dama ruwa komi a rake mangoro ka sha da dama dama don ya zama kai mutum ne dan dama kun duniya dama ta kai ba muhimmanci in za ka ba mutum hannu ka ba shi da dama ku yi musafiya ka ba shi wani abu da dama duk dai dama wai fata na aka yi maka don can a baka ka dama don haka shi yasa da yawa za ka ga babban mutum sai ya ga yana cin abinci da hagu ko da yake wannan sakaci ne na iyaye tun mutum na yaro tun yana yaro na ya kamata ya zan kila wurin kakashi ya tashi eh, ba ta damuwa ko ko wata mace wadda ba ta da hankali ba ta yi tarbiyyar shi ba waɗannan abubuwa tun suna yan ƙanana ne da in an ga ya ci da hagu a ce a'a eh, ta dama in ya ci gaban an bani a ce ci gaban ka haka dai kai sai ana yaro ya saba hada dama ta saba ganin hagu sai riga ta rinjaya ko mutum ya shekara cikin duk wanda ya bai ya mai da dama kuma da dawo inda take don haka tun yana yaro zai zai mata ladabi shi yasa ita kuma hagu ba a son ana ta'ammuli da ita don gudun kada ya tasiri wurin baka littafai littafin ka baka da hagu shi yasa komai na hagu abin nan ba ka so ne to Allah ya kare shine ce wa amma man uti kitaba hu bi shimalihi amma wanda an ka bashi yayin rashin sa aka bashi littafi da hagu fa ya kulu sai ya ce don kaga dole aboki ne ya faɗa mai cewa ga shi an bani littafi na ta dama ai shi ma ya kamata ya ce ni ma kaga nawa eh, amma shi tunda da hagu an ka miƙa mai sai ya kulu sai ya ce lambuta ya laita ni lambuta kitabiya ya kai tuna ba a bani littafi na ba ka gani yana ɗaukar tafsirin lambuta kitabiya da dai ba a bani ba amma dai abin da yake nufi da dai ba a bani ba don mai don an riga an ba kowa yana ji ko yake ba a ba ba wannan koyewa na yi don ya san abin da a ciki baya da kyau wallan adari ma kitabiya. ban ta a hisabi na ba ni dai da ko an mace da ni kowa an ba ki ni ga ni na an bani eh, ga ina son yi karya har gaban Allah ya laita ha kana til qadiya a to ne ya san an ba shi tun da yake ya laita ha ya kai ton shari'a yau ya kai ton abin da a cikin littafi na ya zama dai mai kashe ni na halaka mu halaka dai zan babu ni da yadi. to eh, in ya dawo ce ba a bashi ba to minta kuma zai zo ya ce da ya halaka da yi kenan an ba shi kuma ya ta an shi magana ce kawai ta ruwa-ruwa na ma aghna anni maliya ma aghna anni maliya dukiya ta ba ta amfane ne da komi ba wato yana zargin dukiyar shi ta duniya dama a duk dukiyar da baka amfani da ita wurin da ta gafara Allah batun duniya lahira abin da za ka ce mata kenan ma agana a nema da dukiya ta ba ta amfani da ba ba ta wadatar da ni da komai ba ni da abubuwan mai kuɗi a duniya babban filoniya wai ga ni yanzu ni na a cikin wanga kaskanci komai amfanin dukiya ta shi yake magana da kanshi in kuma mulki gare halaka ne halaka anni sulqaniya halaka anni sultaniya duk iko na da duniya da lebarori da direbobi da ma'aikata duk ya ya halaka gare ni yanzu mulki ban da komi abin nan ko lebara ma ya bi mulki na ya halaka ma'ana ya halaka ya bace min mulki ya mutu babu iko kwata-kwata yanzu sai kawai hisabi da shari'a na khuduhu hufa hullu kai kai ku kama ce ku kama ku kama ce ba kama ce ɗaya ba ku tuhumce shi menene gullu abinda a gullu shine a gama bangaren kafafunai a tallabo shi da hannuwa da kai a yi mai kamar kukumi ku tubunce shi wuri ɗai kuma matse shi ثم الجحيم ثم الجحيم صلوه كare ɗaure shi ko kai mai shi cikin wata na ku tashi ta kone ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه كما أحوه سرقة mufassirin rahimahum Allah sun ce tarkar jira'i ne na mala'iki kamar jira'i saba'in ta mala'iki ba ta mutu. kenan a ce dan wuta ƙato na dan wuta wutan ta kiɗi ne ƙato Allah kan kasa mu a to ai akwai ruwaya da ta ce za a yi tafiya bisa kafaɗa shi na kwana saba'in ga kafaɗa shi ana tafiya ga bayan kwanan saba'in kayan kuma fata sai ma wani irin kauri gare ka eh, kamar girman kusan mutum goma fata sai dai don dalili saboda ita wutar lahira idan ba a ƙara girman jikin mutum ba to wannan irin wuta miza ta ci gare ire-iren jikin don haka za a fada daji don wani tike don haka za a ɗauko sarkin eh, zarfa abinda a tsawonsa saba'una zira'an zira'i saba'in na mala'iki da Allah ce duk sai ku ɗauko ta fasluku jawo ta akai ta ana jawo ta kwafa kanta kanta kamar eh, abin da eh, tirela tirela wani dan kwanta abin da koronta guda tsakanin eh, abin da lauya guda da lauya ɗaya wanda ka san kata haka take koro koro haka to gudan ɗaya in aka je washe duniya duk tana babbakewa to ciki da asawa mufassirin sun rubuta cewa in an zo ga dubura sai za a za a sa ga dubura sai ta yi cikin ciki ta yi to ga baki ne sai a lauri su da ƙarfi kaga an tugunce shi ke na kamar da aya baya ta wasu sai a naɗiɗiye shi a naɗiɗiye kamar ƙwallon ragga ta ɗin yaran da suke ƙwallon ragga suna ƙwallo sai a naɗe shi da hannuwa ne da ƙafafu ne ko ya ji wani wuri ya yi ciwo babu hannun da ka taɓa wurin ne ya dama dama shi ne aka ce faslu ko ku sa shi ciki wai ne himi yayi innahu kana la yu'minu billahi al-azim wato na farko babban laifi ne innahu kana la yu'minu billahi al shi bai ba da gaskiya ga Allah don kun san yanzu nan ba ka shan mamaki sai ka sai rasha in ka sai rasha da wajen su switzerland za ka ga garuruwa da yawa waɗanda gaba ɗaya su suna ganin ma babu allah babu abinda za ka fi musu akwai allah sai yadda su abinda suka gani ko hadari an ka yi ce yanayi ne kawai ka yi maka haka iska ya ba ka sai ya ne ne ba wani allah a akwai kawai to irin wanga in ya shiga an ka ce mai bai dan ka sa shiga ta baya ne daidai don haka la yu'minu billahi al-azim bai imani da ubangiji mai girma ba na biyu wala yahubbu ala ta'amil miskin kuma na malaki ne na biyu bai taimakon talakawa miskinai wala yahudu bai faɗaitarwa ko dai Misiri cire shi ba miskini sadaka saboda Allah bai yi kullum shi dai daga shi sai hajiya ko kuma ya zama na ba wannan kadai ba in wani aboki ne ko yaro ne yana kyauta to an samu matsala a cikin Bani isra'ila an samu irin wata matsala wadda an ka jarabi wata mata da sun raga abinci ta ba miskinai sadaka sai ta je ta auri wani kwankiro don haka sai ya ga abin da take yi ce ke tsaya wallahi ni ni wahala na bido abinci na wallahi ko ki koma yan makuwa abinci na to tace mai don Allah to ka taimake ni ni wanda a na in na ci abin da na raga na in sadaka yi wallahi bayyana da ƙarshe dai ya sake ta ya ce shi bai iya zama da ita to bayan ya sake ta wajen zuwa shekara arba'in zamani na ta tahiya an kai shekara arba'in ashe wani mutum ya ce ya aure ta irin da ya aure ta shi kuma kullum sai ce masa wancan mista ki bar abinci ke da ada kokarin sadaka ga abinci ki? bar ki bi miski ne ma to baka ba ni izini in hita ba ke ko ba ni nan ki hita ki bi tallafa ki ba ki kin yin abinci ni na samu yan uwata kuma ki zo kina barin abinci gida don haka ran nan sai ta eh, ji ana bara kofa gida miskin miskin miskin ana bara eh, shi ke kenan sai ta tashi ta ɗau abincin da aka ta je kofar gida ta kai mu mai bara tana kai mishi ta dawo tana kuka mijinta ya ce mista ki kimi ta ce inna ku sauti awwal mijina ne na farko da ni taɓa auren shi wanda ya wanke ni wanda ke bakin ciki bayan sa yi sadaka a dalilin sadaka ya sake ni shi na gashi nan ya ce shi na ba kuma ku diba ku gani duk wanda aka ci karkashin jiki ne bai wulakanta mun karanta wannan a farkon suratul salat Allah ya shirya da ne Allah ya ce wala ya Ana ala ta'amil miskin bai fadaitarwa ga baya da abinci ga miskinai in ka ci da miskini kar ka yi tsammanin ka kasara Mayan maka da abin ka za a yi kuma za a ne wutar da kai na abin radiyallahu anhu ya tambayi na sallallahu alaihi wasallam ce shin ko Allah yana san da ni sadaka ke wani alheri ya zo mini wanda ya wancan ya annabi yace eh wannan riba sadaka kenan saboda haka ku cika gaba da yin tana kare muku bala'i iri iri ma na kasa ma na sadaka bai yiwuwa kana sadaka dukiyarka ta lalace don sadaka kuma in ka yi sadakar an ka amsa ka ji daɗi gode ma Allah da ka yi an amsa eh, Aisha ta dauki ɗan da biro ta yi sadaka kananta a burin ya so ya dariyarta ta ce mi Allah ina annabi ya ce ta kunnar wala bi shikki samra ko nemi kariya ga wuta ko da da tsagin da biro ni na ba da tsagura gaba dai saboda ka na abu ko kaɗan yake in za ka yin sadaka yi ka yi dai da kyakkyawan niyya yana yiwa Allah ya yi maka bashin da ka damuwa ka yana yiwa a sa maɗiyanka sai albarka yana yiwa gidanka ma shi albarka abincin ka ya ba badage ka ga ma lahira ma cikin wanda bai ba ne abinci ga shi an sa cikin wutar jahannama فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم bai da babban aboki yau kowa maki ne don da zarar hukunci ya shiga ka zama dan wuta to hadda yan uwanka yan wuta kiyayya za su yi da kai su zargi kila kai na ma'amul haba'isun shigo wasu eh, ko ba ga shi nan suratu ibrahim kila ba mu kai can ba saboda hakan ga abin nan eh, mutum ya yi ƙoƙari ya yi abin kwarai domin ya samu gafara Allah don haka yau ba ka da aboki kowa maki bai kaunarka Wala طعام illa min غسلين kuma bai da abincin da zai cikin gidan nan na wuta duk da zama ne mai muke a duniya mai kuɗi babban mai kuɗi mai jama'a da motoci kala-kala abinci iri-iri da dabbobi to yau abincin da za a musanya mishi da shi shine wani abinci da ake ce ma وليس له ليس له طعام إلا من جسلين shi ma ko mufassirin sai magana biyu kan yana yi wa gisilin ya zama na gyambo ruwan gyambo suna abinci ne yana yi wa kuma ya zama maru ruwan maru kurji maru mai abin da mai ruwa fari da ja shi ne zai dinga ce na uku suka ce a'a wata irin itaciya ce wadda abinda ka sa ta ta girma ta yi liba-liba da ganyenta jahannama zahin wuta shi zai sa ta yi liba-liba to ya uku bala'i ta ko ita abinci ne ita zai ce Allah da kai yake la ya akulu la ya akulu illa al ga wata aya nan a ƙarshen Qur'ani tana cewa laysa lahu ta'amun illa min dori laysa lahum ta'amun illa min dori wasu na ganin gisli din yana yiwa da yi ne da yi kuma garani ake samun shi kaya gare ko kora kumi da wahala ya kaci ne yana ci ne amma da bakan wahala sauran dabbobi bai ciwa gare su yana da tsananin baci kuma ƙayayewa gare shi Shi ne Allah ya ce a gaya muku na ya ko illa al-fatir babu wanda zai kai ya ci abinci na wallahi sai mai ganganci sai wanda kawa Allah ganganci Allah ya ce a bari ya ga shi ba a yi ba Allah ya ce a yi ce bai khati'un masu ganganci wa'inda ke yin abu da gangan don sunan Allah in ka yi zunubi da kuskure bai cika kama ka ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana akhta daban khata daban hukuncin su daban-daban ne to ba wanda da ke cin wannan abincin wuta ilal khasiruna sai masu ganganci masu yi shari'a ganganci hawan kawara suna take ta da gangan Allah kare ta da fala أقسم بما تبصرون الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نصر تفسير على من الإمام daga bakin babban malamin mu dr abdullahi da rama da ya taimaka mashi da ayoyin da alƙur'ani mai girma muna harkar sarki da saka mashi da alƙairi